يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ما هكا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا أشكي إنسان سا تهكم تنسا سيرجي وسا يومنا رانر أكو أه؟ رانر أكو زواجهم بقي أي زواجهم بيار shekara ta dubu biyu da sha uku da haihuwar annabi isa alayhi salam wacce ta daidai da ranar ashirin da uku ga watan shida shekara ta dubu da ɗari hudu da talatin da hudu da hijiran manzo annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da garin makka zuwa madina allah cikin ikonsa wannan rana ita ce rana ta farko da za mu fara karatun littafin nabiyyun rahma annabin jin kai النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم لساقن دا بجمع ما لهم يربوتا شيخ محمد ثاني أمر هو محمد الثاني أمر تريد جلوني إيه، دكتور مبو إيه. جسا ما جي كده دانسا شيخ كما دكتور أي شيخ أي دل ونندل دل دكتور wannan littafi shi da ta zai gabatar da kansa za ka san wani littafi ne kuma waye an sadu za ka fito idan ka karanta farko ma da ya zara cewa tsaga a thaniya gabatarwar bugu na biyu na littafi ta haka wanda yake da littafin bugun farko ba zai ga wannan shafin alaƙa. mala yace alhamdulillah rabbil alamin yabo da godiya da kirari sun tabbata ga Allah ubangijin talibai wa salatu wa salam da aminci su tabbata ala ashrafin nabiyina ga mafi ɗaukakar annabawan Allah wal mursali kuma mafi ɗaukakar manzannin Allah nabiyina Muhammad ibn Abdullah إلى أنكم نبم محمد بن عبد الله وعلى آله وما زيادة أمنك تبتبع الأمة سمدي أنت قال أنا لكم يا لما ما تستاري إن أنت الآن إلى لكم دولة لتكب منذ صلى الله عليه وسلم أتن فرد الديران وأصحابي وما زيادة أمنك تبتبع تحبانك ولو بشكما أشياء آل iyalan ashab sahabbai to da haka wannan tsarin ta yan cikin gida ce na manzo saman alaihi wasallam sahaba kuma wanda suka abokance shi suka rayu tare da shi wanda babu dangantaka ta cikin gida tare da shi ajma'ila Allah ya tabbatar da tsiransu da amincinsa ba zai su baki daya jama'a yake amma ba bayan haka kalma ce da muka sha faɗa cewar ana kawo ta don a bambance maka abin da ya gabata na godiya ga Allah da salati ga manzo da bayi na ƙwarai da kuma abin da zai biyo bayan ta na bayan. Mala Imam al-Bukhari har ba biye mata cikin al'adab al Babu, babun amma ba'd babun amma ba'd Tana da asali da tushe Mala yake cewa lai sharbiqun yana wato ainihin ban girma yana mani kima an ukaddima irin ƙura'in shara gabatarwa da makaranta masu martaba a هذه الطبعة الثانية والنبوغ نبي من كتاب rahama da littafi na mai suna annabar rahama ana gabatarwar martabawa ce girmama girma ike ji da ɗaukaka na yau ba shi zai gabatarwa da ƴan uwa musulmi bugu na dina wannan littafi na cikon sunan annabar rahama siratun bayanin rayuwarsa wa durusun da kuma wasu horo da ake samu daga karatun rayuwar tasa wa ibarun da wasu wato izina da za ka samu daga sanin tarihin nan, ko da ka littafin zai gaya maka zamantowar manzo rahama da al'umma da kuma kasancewar tarihin rayuwarsa akwai wasu horo da darussa da ake koyo da kuma izina lura da ake samu sakamakon sanin firar rayuwar tarihin rayuwarsa بعد لفارق بعد لفارق طبعته الأولى بايان آري ورقوم ولا اللتاب نترقه بسرعة غير متوقعة متوقعة دوات الطوري والدفاعة ريا زي الطوري فلا يبقى برضو يا تاري كما الله تتلم دفاعة لتنزيق آري أولا من كل وقت shi ne yasa aka gabatar da bugu na biyu wa hada min fadlillahi alaina yake tsarin wani littafin nan a cikin ɗaukar tsarin lokaci falala ce baiwa ce ta Allah gare mu idatar da mu muka abin da ake wawansa ake da wato ya ne kokarin samun su cikin gaggawa wa alal nasi jami'a kuma baiwa ce da mutane baki ɗaya ma su sayi littafin da ke ɗauke da bayanin manzon da Allah ya aiko musu فله الحمد فما بوديا تبت كألا في الأولى على الدنيا والآخرة على الآخرة وقد تضمنت هذه الطبعة لا أنسى والنبوة الذي تصحيح بعض بعض الأخطاء جاء وقت تشكيل قرآن المطبعية وقت تتشافنا بوكو a bugun farko akwai kurakurai da suka faru wannan bugun na biyu an kunsa masa gyaran waɗannan kurakurai ya kunshi yana ɗauke da gyaran waɗannan kurakurai a fi sabaratul ula waɗanda suka suka faru a bugu na farko almuta'alliqa bi dabti ba'd al-mufradat wanda suke da alaƙa suka kunshi wato wasalin wasu daga cikin ɗaiɗaikun kalmomi gyara kurakuran da aka samu a wajen yadda ya kamata a ta bayyana رواية تبين da share دشاري da rauninta ya bayyana gare ruwayoyin da ita ta a ciki a cikin wato bugun farko wanda ba su tabbata ba su inganta ba yanzu cikin cewar ba su inganta ba suna da rauni a wannan bugun ba za ka tarbi su amma kan kuma wanzu za ka iya tarbi su haka dama da biyar karatu ta ce kana ƙara gaba kana ƙara samun wayewa da gogewa kuma dama ilimi na hakika na gaskiya haka ya gada yau ka kawo daidai da da gobe kuma ka gyara kurakuran a karfi daidai ba ki ɗaya yake gaba da cewa wanda adili ba'dil ibarat da kuma daidaita wasu daga cikin wato bayanan da a nesira waɗanda suke masu sauki yi wasu bayanan in an ce ibara shi ne bayanan da za ka yi a fahimce wasu daga cikin bayanan da ya wato anin daidaita da ya kamata su zama wanda a na farko ya kawo su ba su sanin da ya fi dacewa a ce sun zo ba. ma'a idafatin ilmiyan qalilan tare da kara wato wani karo da bahaushe yake a dan kara wani abu a dan goya da shi wani ba ba shi to akwai karo na ilimi kaɗan a wasu ibadin mawali a wasu guraren da bai zo da wani abin ba yanzu ya dan karo to wani dan karin da in za ka iya ganin abubuwa na farko ba su amma a wannan bugun ka karar da su wallahu ta'ala al-mas'ul Allah madaukaki shine abin roƙa an yamfa a da ya kare da wannan littafi in samu sakayya da su dacewa wanda ya irin wannan gwagwarmaya ko kuma kokari wa yanfa'a jami'a man istana alaihi kuma ina roƙon Allah da ya amfani dukkan wanda ya tsinkayi ko ya kai ido ga wannan littafi min musulmi muslimin daga cikin al'ummar musulmi fi da zamanin wa makan a kowane lokaci kuma a kowane masallaci ne makaranta ce didde wa an yaj'alahu khalifan li wajhihi al-karim kuma ina roƙonsa da ya sa wannan littafi tasaccen aiki ne da nai shi Allah mai karanci innahu jawadu hakika Allah mai yawan kyauta ne karimun mai yawan baiwa ga وكتبه الفقير إلى أخي ربه الكريم wanda ya rubuta shi shine mai bukata da talaucin samun yajiyar ubangijinsa mai karanci muhammadu sani bin umar bin musa madinati kano nigeria da sauransu an gama shafin farko muƙaddimar wannan bugun kenan sabon bugu to wanda yake muƙaddimar tsohon bugu shi ne zai kawo ta shafi sabon bugu kuma ta shafi tsoho saboda mahimmancin abin da suke ɗauke da shi ita muqaddimal mu'allif gabatarwar mai littafi ta farkon yin littafi alhamdulillah yabo da godiya da kirari sun tabbata da Allah wakafa wannan kalmar kaɗai ta isa a yaba wa Allah ne in ka rike alhamdulillah da zakar ɗaiban Allah ne karke shi ne abin yanka ko daga shi ka tsaya ya isar da komai a yaba wa Allah da gode masa domin da ya je mutu littafin sa alhamdulillah rabbil alamin dan ka san girman da muhimmanci wa salatu wa salam ira da aminci ta tabbata ala ibadihi alladhina taqa akan dukkan zababbun bayansa da ya zaba kama daga na farko har ƙarshe wannan ma ta ce a gabatarwa nan bayani ne turare ta ɓangaren Allah alhamdulillah ya ji da ta ɓangaren manzan Allah da wasu ku cikin bayi na ƙwarai kafinsa da lokacinsa da bayansa ala ibadi illa dinasa amma ba a zumun sake dawo masa ce bayan haka bayan gabatar godiya ga Allah da salafi da bayan Allah na ƙwarai to ga abin da zai biyo na bayani fa inna siratan nabawiyya hakika tarihin rayuwar annabi da min ahalli ma yajibu da min ahalli ko ma yajibu an tusrafa ilayhi ilayatul muslimin ina daga cikin mafi mahimmancin abin da ya zama dole a fuskantar da kulawar musulmi zuwa gare shi tarihin rayuwar annabi ina daga cikin mafi mahimmancin abubuwa na tilas na a fuskar da wato ainihin kulawar musulmai zuwa gare shi kulawar musulmai ta fi zuwa ga karin tarihi rayuwar annabi abu ne na lallai sanin manzon da aka aiko maka yana ɗaya daga cikin wato ainihin abubuwa guda uku jigajigai sanin allah sanin musulunci sanin manzan musulunci matakan addinin musulunci guda uku matakin sanin Allah sanin ka sanin manzansa ko sanin Allah sanin manzansa sanin addinin to wannan gaba ta farko ta abin da ya shafi wato matakin sanin manzo a gina da ya zama dole shi da a fuskantar da wato kulawar musulmi zuwa gare shi ta wani falo girgirasa ta kalan samun horo a game da ta shi tari da rayuwar ta ka samu wani horo da ke kawo roƙo da shi ta dalilin karanta tarihin masu wata aunin da kuma lura wata khalafin duro da kuma wasu ainihin tato horo daga ita rayuwar manzo in tarihin nata za ka tato wasu korarwa da ibaka da ka samu za da kafin karanta tarihin nata ba ka ne gamjiza da kuma lura fitna da za a samu sakamakon sanin tarihin nan wala siyar ma fi hada al'afu tun ba ma a wannan lokacin da nake ciki ba alladhi shtaddat fihi hurmatul islam wal muslimin wanda bakuncin musulunci da musulmi ke tsananta a cikin yau musulmi shi ne kamar wani bako ya zama da a cikin al'umma shi ake nuna wa ga shi nan ai musulmi ne da yadda musulunci ya fara a garin makka ana jin sa ana jin wanda suke yin sa to yanzu ma tafiya sai tafiya musulunci da shi da wanda yake yin sa sun zama wato irin wannan bakuncin da ya faru da sahabbai shi ke faruwa da musulunci a yanzu ita wa kafurat alaihim hajamatun sharifa kuma hari da marmarki wanda yake nuna na suka yawaita a cikin wannan zamani ga musulmi akwai hari nuna na da ake kai musu akwai farmaki nuna nan farmaki da ake kai musu to a wannan lokacin a irin sa ne kamata a ce an ba da kulawa ta musamman ga sanin rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallam don a samu mafita daga wancan hari da farmaki da ake kawa musulunci da musulmi وما يواجه به هذا الدين وكما أبدا أكي فكنتر وازوى غوانا الدين من اتهامات باطلة لم يهبنت همجتهم أتي الدين الكأدنش كما الدين wato kama karya a ce masa kaza ta hannun dai to a tuhumci addini a kuma farba masu addini ciki a wannan lokacin da aka ɗauki kai irin wannan lokaci to shine lokacin da ya fi dacewa ya fi zama nan ne musulmi da bai wa sanin tarihin rayuwar manzo muhimmanci. والمحسنون أحوج ما يقولون من أي وقت مضى إلى العودة الصحيحة إلى دينه لمن أيوم أحوج ما يقولون suna cikin mafi tsananin bukatar da suke samun kansu a ciki ya tsayi wa tsakashe da kowane lokaci ma ba da ya wuce kan musulmi na musulmi na sake komawa a hanyarsu ila al'audai ta tafi can gaba an gani musulmi a yau a hanyarsu ila al'audai sahiha sun fi koyaushe bukatar komawa ingantacciyar ta gaskiya ila dinin zuwa ga addininsu min aiki wakatin ma ba fiye da dukkan wani lokaci da ya wuce a baya ma'ana ba za ta musulmin bayan suke da ita zuwa ga kowa wa addini to a yanzu zamanin da nake ciki ba za ta tafi tsananta ta hauhawa da yawaita saboda a daɗin ana da riko da addinin da kyau ana da masan da kyau a yanzu ana da ƙarancin sarrafa kuma ga matsaloli sun sun daga da al'umma to yanzu ne suka fi bukata musulmi su koma wa addinin su kyakkyawar komawa don su fahimce shi kanshi wasannan su ji yin awabili da kuma yin riko da tabbatattun abubuwan wannan addini na musulunci wanda ta jiki da alimi da kuma aiwatar da koyarwa addini fi waje hayati a cikin rayuwarsu sai da kullum da take afuwa ko take gudana to da nabawiyya har wanda ita tsirar annabi ma'ana tarihin rayuwar annabi iya tarjamatul amaliya ita ce fassara ta aikace da hada dini da wannan addini namu na musulunci ina zaɓa farko da ta gabata mahimmancin sanin tarihin manzo ba na ya gaya nan cewa yana ɗaya daga cikin abubuwa na tilas sunan rayuwar musulmi da lallai su koma wa sanin tarihin rayuwar manzo wannan gaɓar da za ta biyo sai ke gaya wani ita ta ci tarihin rayuwar manzon nan fassara addinin musulunci zuwa aikace idan ka san hadisan manzo ka san kuma ayoyin alkur'ani a karance to kana da abin da bature ke cewa ne ko na rayuwar musulunci ko kuma na shari'ar musulunci sanin da alkur'ani a karance da a bayanance da sanin ka da hadisan manzo a karance da a bayanance wannan zai ba ka gogewa da wayewa ce ta basira da ilimi amma tarihin rayuwar mai zai ba ka fassara shi addinin a aikace in ka karanta aya a Qur'ani ko ka karanta hadisi to in kana so ka gan shi a filin Allah ta'ala shine ka karanta rayuwar manzon Allah to shine abin da yake gina mana a wannan gabar فقد كان صاحبها عليه الصلاة والسلام ما أقول wannan tarihi shi annabi Muhammad ina da aminci Allah su tabbata a gare shi ya kasance kuma man sana abullah shi ne wanda Allah ya ba shi kulawarsa ala ainihi a bisa sa idansa Allah ya bai wa manzo kulawarsa duk abin da ya gudanar a kan sa idan Ubangiji su gane wata ala ya shi to shi ne za a karanta tarihi rayuwarsa wanda ya samu wannan kulawar ta Ubangiji tun daga farkon rayuwa har karewa to wannan rayuwar za ta fassara ta addini Da tawaffahu bi qawlihi ta'ala kuma Allah da kansa ikinsa da manzonta da fadarsa inda yake cewa innaka la'ala khuluqin azim hakika kai annabi Muhammad ila da mutum Allah fata a gare shi kana kan kyawawan wanda kana kan wasu dabi'u masu girma shi da za a karanta rayuwarsa ka san dabi'un nan masu girma wa aisha radiyallahu anha mala ce aisha matar annabi Allah ya yarda da ita lamma su'ilat ala khuluqin nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam yayin da aka tambaye ta akan halayen annabi tsira da amincin Allah tabbata a gare shi da ɗabi'unsa a jabat sai ta ba da amsa ke kalimatul muktasara da wata takaitacciyar kalma jami'a amma kuma suke mai ganewa aka ce yaya halayyar manzan Allah ta ke Aisha matarsa da kika rayu da shi kika san shi da buɗar baki da ta ce kana kullu kullu da dabi'un su sune alƙwa'ani in ka san alƙwa'ani to za a da karanta na a yi gaskiya a yi amana a yi haƙuri, a yi kaza to sune halayyar a aikace duk abin da ka karanta ku kiyaye ƙarya ku guji kaza ku guji kaza Qur'ani to su ne halayyar da ki kaucewa to a wannan gaba malam ina gaya mana cewa tarihi da rayuwar manzo sallallahu alaihi wasallama fassara addinin musulunci ce a aikace ai an fahimci bayani sai kan kuma shiga wani gaba gabar sai ce tafsiratul nabawiyya tarihin rayuwar mazu tsira da amincin Allah su kasa a gare shi mai zanen rahabu fage ne mai fatin gaske sauran ka ɗauka wata kankanin abu ne da za ka yi shi cikin ɗaga kan lokaci ka ƙare ah to fa kada mutum ce shekara ba a ce ana saukar da Qur'anin ma Ashirin da uku ko ko shekara ba ina bayan Qur'ani Ashirin da uku da bayanin da ida Qur'anin da aka saukar da a wannan shekarun ka ce kana so ka kara ɗaya bayanin su a aikace a ta gaba karatun za su karatun jarida ba ko to shi ne sai ke fage ne mai faɗin da linturu idan samun horo al'amaliya na a aikace don samun horo a aikace wannan karanta da kuma samun gogayya al a aikace لحاجة الدين كما دولة التين طيان كامل قوتي يعني ده قولو لما الدين التين المسلم كده أبن ليش أتتالي رأيوان مجموع فهي مزيج بين حياته رسولا وقائلا وإنسان ذلك يا فهي مزيج تاريخ الرأيوان مجموع مركعين أنت مركعين duk abin da ka ce an yi aka ce bai kuma kaɗai ne to da ruwa da kwayar abin da aka manta ɗan suke haɗuwa tafi da ku to tarihin rayuwar manzo markaɗe ne bai da hayati tsakanin rayuwarsa ina da amince Allah tabbata a gare shi a matsayinsa na rasulan manzo wa ka'idan da kuma na matsayin matsayinsa na jagora wa insanin da kuma matsayin matsayinsa na mutum za ka samu bayanai a cikin tarihin rayuwarsa na abin da ya shafi ke ɗan sakon da aka turo shi da shi da manzantaka wani kuwa za a yana magana ne akan jagoranci da yake sanar da kai za a shugabanci wasu a tafiyar da ragamar al'umma sannan kuma a wani ɓangaren za a yana za maka ɗabi'un ɗan adam na kwarai to wannan markaɗai shi ne a cikin tarihin rayuwar mu. Wa bayan hayati ashabihi kuma markaɗe ne da ya shafi rayuwar sahabbansa radiyallahu anhum Allah ya yarda da su atba'an a matsayinsu na mabiya kaga ya ake biyayya ta gaskiya mukhlisina waɗanda suke sun kace biyayya dan Allah suka yi kaga ba za ka haɗa da biyayya yayi ba da ƴan siyasa an kana da shi ana tare da in ba ka tare da shi koma wata jam'iyyar yanzu na ce yayi wanka ko Ka zama irin wannan biyayyar ba amma sanda kake da shi ba ka faɗa abu ya ɗaga kai komai ya yi yi eh, eh, eh, duk yadda kake haka ba a to za ku ba irin wannan ba dole biyayya ce tatacciya dan Allah wa a awadan kuma za ku zo wato ainihin mataimaka mutahabbi da waɗanda suke kaunar juna kaga ba ɗaya duk da na taimakan da ba kauna ba wannan baya shi da wannan wannan baya shi da wannan kuma dan kashin ka a matsayin masu taimaka maka wannan ka suka wannan wannan ka suka wannan abin da muke ciki yanzu to waɗannan rayuwa ce ta wannan suka rayu da manzo duka kaunar juna ce a tsakanin su wani baya neman abin faɗa game da wani yanzu kuma rundunoni mutanazirin waɗanda suke masu inji da duk abin da ya sun karo musulunci da manzan musulunci za ka san da wanda a cikin tarihin rayuwar masu saboda ne tare da da su ta kawo irin wannan suna shigowa ciki cikin fajama abu fajama a diwanu sirati don haka yawa su ainihin kundi na tsirar mazo sallallahu alaihi wasallama ya zamanto ya tattau ya haɗu bainal masdari tsakanin tushe da kundin shi ma wata tsade da kuma aiwatar da ba a aikace kariyar rayuwar manzo ya kunshi ya kunshi kundi da za ka iya karantawa ka fahimta ka gane ka sani da kuma bangaren aiki aiwatar da abin da ka koya a aikace ko ganin sa a fili saboda haka tafiya yake tare da theory da practical da practical haka wal qaswatul hasana da kuma kyakkyawan abin koyi da tarbiya da kuma reno haka za a zama ke tafiya fa tawjihatuhu wa aqwaluhu fuskantar wanda manzo yi wa sahabbai da al'ummarsa wa aqwaluhu da cikin da ya faɗa sallallahu alaihi wa sallam tsira da amince Allah tabbata gare shi wa af'aluhu da ayyukan da ya aikata mastaru ko ce wannan kundi ne tushe ne asali ne wanda tabiqun li hada din kuma a lokaci guda aiwatar da wannan addini ne a aikace ya ce tasbih aiwatar da ba aikace amma kana sallallahu alaihi wa sallam kamar yadda dai har yau shi manzo jira da Allah Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance uswatan hasana wani kyakkyawan abin koyi ne da ya hadi da al'umma ga wannan al'umma ta wa sahabi ma'a sahabihi rayuwarsa kuwa tare da sahabbansa darsu horo ne mai dani na fage horo ne na fage da tasbiki hada din dangane da aiwatar da wannan addini a aikace ala ardil waqi akan doran kasa aiwatar da wannan addini a aikata akan doron ƙasa shi ne abu na biyu ɓangaren fage kenan ta ɓangaren kuma tushe da kundi shi ne sanin abin da wato tarihin nasu ya kunshi su zama ka wannan shi ne abin da ma yake gaya mana an gaɓar farko tilastin sanin tarihin rayuwar manzo gaba na biyu sanin cewa rayuwar manzo fassarar addinin musulunci ta a aikace gaba ta uku faɗi da yalwarta tarihin rayuwarsa take da shi na kasancewar ta haɗo tushe na bayani da kuma aiki a aikace amma da ana fahimta كما يقول وقد توقينا في جمع مادة هذا الكتاب وقد حقيقة توقينا من في في جمع مادة هذا الكتاب وجل وجن سار أبن لوان للتاب يقن تا مادة شيل أبوان سكي أبوان سامدة وجل وجن سار أبن لوان للتاب يقن سا من في مي عليك مادة دوروا على المصادر الأقلية أكن توشي نا فرقو أكن توشي وان ليكي مي asali lissiratin nabawiya game da tarihin rayuwar mu ma'ana duk inda zai shigo maka tarihin da ya tashi wannan littafin barci to zai shigo maka daga littafin da yake na asali ne na tarihin rayuwar mu ba na yan asaba ba ba na yan garau ba a nan waɗanda suka san tarihin cikakken gani a nan zai shiro ida don ka samu da littafin shi ko sannan sai ci gaba cewa ya ce al-i'timad ala al-masabir al ya lis-sirah da nabawiyya na yi nake dogaro da tushe na asali wanda suka shafi tarihin rayuwar Allah sira da Aminta, Allah su tabbata a shi wajen tattara abin da Wani littafi ya kunsa bin ibadati ila ibadati min ba'd al-kutub al-mu'asirah al-mutaqassifa ayila ko in an ce ibafa kamar rafa wani abu an gane ko da karawa ita bil ibafa tare da kara wa idan ibada da abin da ya shafi amfanuwa da karuwa min ba'dil kutubin mu'asira da wasu da suke na zamani almutakassa wanda suka shafi suka keɓi bayani akan tarihin rayuwar mutum duk da ya da su da ban da asali tushe irin su qur'ani irin su hadisi a suna tushe an fahimta ko to kuma bai ce ba zai iya ƙaruwa da littafan da aka rubuta na zamani ba wanda suka koma wasu ma tushen da suka ba da bayani sunan za a fahimce shi mai kyau don suka masa tsari na za a wato ainihin ƙaru sosai ita to zai yi wannan ma zai ɗan raba da irin wannan ɗin wa ala ra'siha da gaba cikin littafan da suke na zamani da zai ƙaru da su don rubuta wani littafin nasa أقل كتابه للتاب اللي أتى وصل له السيرة النبوية تاريخ الرئيوة النبي في نوع الأصلية تتحكس كل دائم فوقما كتير توشي ما أتني تتاريخ الرئيوة للدكتور ما هدي رزق الله ما ولد كابل لسنا ما هدي رزق الله سنة ذكر إيه، ما هدي أرزك الأنبا wasiratul nabawiyya da kuma littafin da aka rasa masa suna da tarihin rayuwar annabi sahiha wanda ya inganta shi ne littafin ma daukar kansa wani da annabi inganta akan haka yana للدكتور شيء أنا ولا دكتور يسنا أكرم ضياء الأمم شيء أنا أقول guda biyu. irin kowanne ya kai kamar wannan din a ya biyu shi ma yayi tarihin manzo bai sa abin da bai tabbata zai zo da sanadi sai ya fitla fitla da shi sannan ya fita da abin da ya samu na kafa sannan ma na yace nan da wannan kuma wasira da kuma littafin da shi na kira da sura asiratul nabawiyya tarihin rayuwar annabi amkul tattalin abin da maka da bayani an gani arzu wa ma'i sai zuro maka da abubuwan da suka afku na tarihin rayuwar tasa wa tahlilu ahdath kuma duk abin da ya faru a yi maka silla silla ɗaiɗaiɗai da shi a maka bayani shi sunan nasu littafin kenan zai bujiro maka da abin da ya faru sai kuma ya koma ya maka ɗaiɗaiɗai da abin da wannan abin ya faru ike ne to shi da irin haka ya nasa littafin shi ma nawaye da doktor ali muhammad afsallabi na wani doktor مالا من أبي كنسة علي محمد الصلابي علي سلم محمد الصلابي شمالا لا لا إيه شمالا أكرم بيان أمري إن جدا إن جدا رسولا ما شمالا إيه مسلمي إرائكين ما أنا بزماعة مدينة شير بيان أمري أكرم بيان أمري شير مولد آه، علي محمد صلابي مثلهم ليبيا مثال كان السلام بوقفات في ذوات رسول في ذوات رسول الله صلى الله عليه وسلم فلذلك من الأثر كان وصلنا لوقفات وأنت وقفات أيوة تشب كفة تشب أيوة كان خذانه يدعبي ذاتك وقفات أي أيوة ta musamman fi gazawar da rasulullahi sallallahu alaihi wasallam don fahimtar yaƙe-yaƙen da manzon Allah ina da amincin Allah sabbata a gare shi shi kuma rawa ya yake da shehu na doktor na shehu mu malamin mu kuma bujimi danta Muhammad ibn Abdullahi Zarban al-Ghani Muhammad dan Abdullah Zarban al-Ghani dan kabilar Bamidiya mutumin kasar Saudiya ga ɗaya daga cikin jagorori ina shi shine lamba na hudu a cikin jami'ar madina jami'ar islamiyya yanzu na ba maki mukamin sa ya wuce matasin na da shine lamba ta hudu a cikin masu tafiya da jami'ar islamiyya ta madina shi ne wanda yake jagorancin daura daura daura da ake a najeriya har mata suna ce da shi garbanin najeriya karbatin ɗan Najeriya sun bawo wa Najeriya ce. Don karbar ya zai lawa ina ba ka labarin Najeriya Allah ba duk ɗan Najeriya ne zai iya gama ita. Hajjiraransu ba duk ɗan Najeriya ba ko ne karatun ba Ko wanne ne zai maka bayanin da zarban zai maka akan Najeriya. Ƙasarta, mutanenta, ɗabi'unsu, waye za ka sha mamaki. Ɗan bayo ne. Eh. Allah ya bashi lafiya yana dan fama da ciwon kafa mala yace wafaqahu Allah Allah ya dace da shi wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammad ila da amince tabbata da annabi Muhammad wa ala alihi da kuma iyalansa wa sahbihi da sahabbansa ajma'ina baki da wa katabahu wanda ya rubuta wannan jawabin ko muqaddima shi ne dai Muhammadu Sani bin Umar bin Musa Muhammad Sani dan Umar dan Musa. Na? Da tsari jirgin ruwa? Amma da an sa Kano rai. Kuma rijiyar jama na cikin Kano. Da bari mai shafin farko. Sannan ta gabatarwa ce. Allah da akalla zai saji. Kuma ta ba karatun ci. Inda yanzu wata ina wannan bayanin da muka yi akan tarihin rayuwar manzo da ya mana wannan aji ajin in aka tambaye ka a da kafin karanta wannan bukatun makaranta ba ku sani me ne matsayin sanin tarihin rayuwar manzo ka ce yana ɗaya daga cikin wajibai ko daga wannan madan shi wai tarihin rayuwar manzo ya yi shi ki fassara qur'ani ce da hadisi a aikace ko ya yanayin gudun wato ta yi rayu a a ai fage ne mai fatan gaske cakuɗai gida abin da ya gudana tsakaninsa da sahabbansa da kuma shi kansa kaza kaza kaza ko gaba ta ƙarshe kuma yanzu da muka zama fitowa daga shi shi ne ya mana ne cewa abin da ki na rubuta wannan littafi daga tushe ya ɗauko don ma kada wani kokonto isa ne ka abin da za ka sani a ciki. Ku kaga fahimtar wannan gabatarwa kaɗai ya ake ta ka san me za ka a cikin littafin samun farko sai ce taudi'a abinda laraba suke cewa shi shine shimfiɗa shi ne in ka shirya abu ya karɓi shirin ana ce masa taudi'a ma'ana ko zai yi shimfiɗa kafin shiga cikin wato ainihin tarihin rayuwar mazuɗa zai maka wata gabatarwa ta musamman ba irin ta gabatar ta littafin ta ba a gabatarwa abin da zai gaya ma na rayuwar mai sai ke cewa ibadatul ne, fi jaziratul arabi qabla al-islam bautar gumaka a tsibirin larabawa kafin zuwan musulunci aka gaba da shi'a ah, dubu da aka ce littafin tarihi na rayuwar manzo ya kuma gana bautar gumaka kafin zuwan musulunci ko a za ka jimbe ma hakan wannan tare da yau yanzu a ina da mahadi ta yi ka je da mahadi ne don cewa ya ai nabirin rahama ko annabin jin kai to ai da ana cikin kanyin bautar gumaka da aka aiko shi sai zama jin kai daga fita daga bautar gumaka zuwa bautar ubangijin kowa da an fahimta ko? ita islamar kabilar da ƙabilar kuza'a da aka yi a ƙasar larabawa a tsibirin larabawa a nan garin makka istamar da ta ci gaba ta zarce istimra shi ne zarcewa a guda ɗorewarsa istamar da ƙabilar kuza'a ƙabilar kuza'a ta ɗore ta ci gaba alamu da ya ci shi'unin ka'aba wajen jagorancin shugabancin al'amarin ka'aba dukkan wani sha'ani dukkan wani al'amari da yake da alaka da ka'aba ɗakin Allah wannan kabilar ta kuza a cikin garin makka sai rike na zama shugabancin wannan al'amari na kula da ɗakin Allah والبيت فوق على ولاية شؤون الكعبة والبيت الحرام يكون كنا وارتاك ألا لأنفرماشين دي كعبة ما يقارب ثلاثمائة سنة أقل يقصى ta samu shekara ɗari uku sun samu shekara ɗari uku ko kuma ɗari uku suna mulkar tafiyar da al'amarin ka'aba a cikin garin maka ita wannan ƙabilar ta kuza za ka san wannan to ka kiyaye kare ta daga cikin kundin tarihin da ka sani eh. wa kanat wilayatuhum fi gayati su'i wal fasadi jagorancin da suka yi ya kai matuka da taimakon wajen muni da barna a tsawon lokacin su wajen shekara ɗari uku inda suna zikirar zaman ka'aba sun kai kimanin shekara ɗari uku amma wannan shekara ɗari uku da aka yi mummunan shugabanci da kulawa a kusa barna aka rika yi a cikin ɗakin ka'aba izbihin nasha'at ibadatul asunan domin a daga lilis ne aka faru bautar gumaka a garin makka a cikin ka'aba su ne tushe bai da arabi a tsakankanin laraba sai ce jihar da a tsibirin su da suke da shi tsibirin laraba da ake ci tsakankanin kabiru babban cikin wannan kabila ta kuza ta kuza wa ra'isuhum shugaban su da yake jan ragamar su mai suna amru bin luhai amru dan luhai qad kharaja min makka ya fita daga garin makka ila sham zuwa garin sham fi ba'd umuri a wurin tashi na al'amuran falamma qadima ma'ada min ardil balqa yayin da ya zo da ake cewa ma'a a cikin garin balqa ra'ahum ya'buduna al-asnama sai ya tarar da su suna bautar gumaka kaga kenan ya tashi da garin makka da garin larabawa ta ta kai shi garin shan. ya zano bautar gumaka a can an gane ko kenan ka zama inda za a ko sanu ko yawa shi wannan gari balqa da a cikin sa wannan guri da ake cewa ma'am inda ake wannan bautar gumaka a yanzu a halin da ake ciki na cikin garin kurdu an gane ko isa shi na cikin garin oman an gane oman cikin wato ainihin daular ordaniya to a nan wannan guri iki a yanzu a can ya gano bauta guma ra'ahu ya abu dunan asnaf da ya je wannan gari sai ya ga suna bautar guma ba da launin sai da su ma hadhihi ta abu duna, ta abu ta'budun an gane sai ce waɗannan gumakan kuma da nabi kuna bautawa waɗannan sai da waɗannan nabi kuna bautawa qalu lahu sai suka ce da shi hadihi asnamun na'buduha eh tabbata waɗannan gumaka ne da muke bauta musu ko ka san dalilin bautar da yasa ko ka san dalilin da yasa muke bauta musu qalat fa ko qalat tamdiruha fa tumdiruna muna roƙon su ce mana ruwan sama sai mu ga sun mana shirye ke kenan eh duk ita mallan da bawo shi wa nastanziruha fa tarsuruna kuma muna neman taimakon su sai mu su taimaka mana fa mu sai ke da su afala tu'tuna ni minha salama da inda aka na ba ba ne neman ko gunki ɗaya daga ciki ba kina a gurinsa mutane su zai jewa da abin kirki ko ya jaro ko musu gunki ba a ciwo duhi ila ardil arab in tafi da shi can garin larabawa daga inda nake tafi da shi inda na fito fa ya'budu ila fi bauta masa kada an samu ƙarin masu bauta fa a aqawmu sanaman sai suka ba shi wani gunki yuqalu lahu qubal wanda ake kiransa da suna qubal to kajin da aka samo gunkin qubal daga can garin urdun aka so da shi can kuma aka kawo cikin garin makka aka fara bauta da duk baka san wannan baka san wannan littafi ka san a tsoron bal amma da idan aka san shi baka sani ko to yanzu ka ji fa qadima bihi makka sai ya zo garin makka da wannan gunki na hudan fa qadima bihi makka sai ya zo garin makka da wannan gunki hudan falata babu ya kafa shi ya girke shi wa amaran nasa da ibadati yake ko da sauran mutane a ci gaba da bautar ya umarci su da bauta wata azimin ya umarci su da aka girmama shi dauke shi da daraja da tafiya ya aka aka zo da shi ba na nan bane ba ma dan oda ne ko kafin da jiya da ya fi buga din kira abin da aka zo da shi daga nesa akan na gida فهو الذي حمل قريشا على عبادة الأسماء don haka wannan mutum amru dan luhai shi ne wanda ya dora quraishawa akan bautar guma la'anahullah Allah ya tsire masa wa qabbahu Allah ya murana shi kan wannan shakan za mu tsaya Jannan da ake karewa. iya nan yanzu ka je ka kai ka kawo kafin Allah sai mu sati mai zuwa kai da kanka za su ji abin da ka tsaro da shi da za ka san da shi kira sannan الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد wannan ita malam menene hukuncin mutumin da ya san ɗan uwansa yana fifita wata matarsa akan sauran matarsa amma ba shi da ikon da zai hana shi sai dai ya kyamaci wannan lamari a zuciya to dangane da abin da ya shafi wannan tambaya manzo annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama na cewa man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa in lam yastati fa bi lisani fa in lam yastati fa bi qalbihi wa dhalika adhafu al-iman wanda ya zo wani abin ki daga cikin wanda ya zo wani abin ƙyama daga cikin ku ku musulmi to ya canza wannan abin ƙyama da hannunsa idan yana da ikon canza shi da hannunsa idan bai da iko sai manzo yake canza shi da harshen sai faɗa ya tsawa idan ya rasa wannan iko na biyu to kada ya kasa yin iko da shi ne ya ki abin a zuciyarsa ya rika jin abin bai mai daɗi tare da cewar mai irin wannan ɗabi'ar ta iƙyamin a zuci ba zai iya hanawa koda da baki ba in bai iya hanawa a aikata ba shi ya fi sauran mummunai raunin imani a waɗancan da suka gabata da iya canzawa da hannu shi ne na koli mai zai mata da iya canzawa da baki na ƙarshensu wanda yake kin abin a zuci to yadda ka kanka ga ɗan ina ina bibita ɗaya daga cikin matansa to me zai hana tun da yanzu kana cikin mataki na ƙarshe matsayi na baya na kin abin a zuci ka yi yunkuri ka kai ga mataki na hanawa da harshe ta salon hikima da dabara in Allah ya sa na ɗanyen wani abu na karatu ko yaya ka ɗauki hadisin nan da manzo yake cewa na abu da Allah ya da shi to wanda ya kasance yana da mata guda biyu sai ya karkata zuwa ga ɗaya karkata asiri to Allah zai tashe shi ranar alkiyama ƙaryar jikinsa a jirge a shagide irin abin da yanzu muke cewa paralyze dukkanin paralyze na duniya wannan na gangan na gasken a da mutane da aljanu da mala'iku da kowa zai ce da wane yana zalunci a zamansa da matarsa a duniya a haka za a tashi mutum a filin alkiyar sai ka zo da wannan hadisin in ya kusa ka kira ne wannan hadisin ta kasa fahimta inda ya sa da Allah kuwa mu yawa ko kuma ka tashi tun da akwai rubuce-rubuce da suka shafi irin wannan sai ka tsoron littafi cewa Allah wani littafi na gani yayi na yi sha'awar shi da na so mara guda ne ɗaya kai ɗaya sai ka kai maka wanda yake ɗauke da wannan bayanin ko kuma kallon wani na kafin na wanda da mutum na da ake da shi kuma da zai malam jami'a ko wani ko bil usman ko makamantar su malaman da muke wanda ya bayani da yake da alaka da wannan sai ka ga dawo ka kinta shi dai lokacin da yake tsotawarsa kai ma kana dan damar za ka yi zuwa kawai cikin gefe sai ka buɗe gwanon ku kai kake ji amma kana so ka je ko ko da akwai matakai hanyoyi da za a lokata da wannan matakalar da kuma mataki da suke ka na gaba sai da ka isar masa da saƙon ana shi wannan abu da kamar a cikin eh, littafi na na sun lai wannan bayanin duhun kai gaba da kishiya inda abin da ya zafi kishiyoyin to a nan za ku ji bayani inda abin da ya shafi ne yake jawo kishi wanne ne halattacce wanne ne haramtacce wanne ne madaidaici wanne ne kazantacce a ciki kuma irin wani sai aka bayani shi kansa wanda ake kishin domin sa da abin da ya kama da to irin wannan ko abin da ya shafi eh, littafin nagartacciyar rayuwar aure na jin nan ma ban kasa bayani da ike da alaƙa da wannan to a cikin in ka ɗauki wani sai ka ba mu? to wani malamin ne ya ce a karanta da Allah ina maraba da karɓar gyara sai ka kai masa a matsayin ma gyara biya a ce kan gane ko da abin da ya kama da to ka bai wani sanar za a iya samun gyara shi ka ce duk daga matsalar da yake ciki kuma ka samu ladan abin da kai na ita ta samu suna da aka hanta za a iya samun ci gaba daga matsayin da ake ciki shi ka cece shi kuma suna ka taimaka musu wanda ake yin ba daɗin da tare da su su su fita daga wannan matsalar. Na. Eh. haka haka haka ta yi daidai masha Allah kun ji bayanin dan uwa malai ibrahim ibrahim ali shi ke rike da makarantar da na asusa a rijiyar lemu duk da fara wannan karatu ce zai rika zuwa ana yi an sanda da shi an sanda da shi an san shi da ni in ka ce ibrahim aka ce wanne ka ce na mana abubakar to baka bukatar karin da Dole daga cikin falalan sa sai Allah ya mu da shi yake to tunda an yi wannan bayanan la irin ko abu ta hannu ko salon ko ta bashi da tsari ki ne yawa zuwa sa ta ko kuma hankalin yana wani guri bai ji ba ne ya ma shi sai shaidan sai ya aiki a kansa kamar da sai shi ya aiki a kansa jefa cikin wannan laifin yake karanta, ko ya fara ya aje bai kai gaɗar da ake so su tun da isar da sako na musulunci da kuma wasu ainihin gyara jarumta ce me ta ba zai ɗauki takarda ba in shi misali ma bai da karatu ta karanci a littafin ne da bayanin yake wasiƙa zuwa ga ɗan uwansa da ba zai iya gaba da gaba da shi ya faɗa ba sai rubuta masa cewa kaza da kaza da yake faruwa ya saba da koron manzon mu da hadisi kaza kaza da gani kaza amma sai nan ɗan uwanka mai san ka fita daga matsala tun ana duniya kafin ka je ka tunkare ta a lahira ka zan shi ka za ka zan shi ka za ka zan shi zan shi ita dai wasiƙa ɗan ta shafi ta zuwa biyu ba kamar karance littafi ba su. to Allah ya saka maka da alkhairi kama to bismillah wa alaikum assalam Thank you. wanda kai kai ta kokarin ka ce duk daga irin wannan matsalar da iya fita daga ciki ba ko da ta masa da shi shi ma abin da yake faruwa da shi ya sai na faruwa ba daɗin sa yake ji ba da san su yake faruwa ba ibn kamar da wani abu na abin da ya shafi tsafi ta ɓangaren matar ko wani makamacin haka to ai kowannen ne kai mai iya azanta da addu'ar Allah ya ceto shi daga matsalar sannan kuma ka agaje shi da abin da manzo ishe a ci gaba da yi na zikirai da kuma ya san irin wannan uwa na sannan kuma ga mace duk da haka ya sa a ransa zai bar wannan abu domin duk sanda kai yankura za ka bar wani abu na ba daidai ba to Allah zai agaje ka duk inda kai yankar za ka cimma wani abu na alkhairi wanda zai da jahadu bina da na ɗin tansu Allah gashi nan dai to ya ci gaba cewa eh, a cikin addinin musulunci shin akwai wani bayani wanda yake nuna cewa murya nan fa abin bari kafin da ta kan tamba wani wannan kuma yake cewa malam me yasa wasu daga cikin mutane suke ganin matasan wannan lokaci idan sun sanya kayan turawa kamar ba musulmai bane su an gane ko idan kuma ba laifi idan kuma ba laifi ba ne ya su waɗannan kayan ana ga su malam me yasa ba ka sawa Thank <laughs> you. wasu ya ɗan sarfafe shi kan gaba ana sawa ai ba za mu irin wannan kallon to abin da ke faruwa shi ne akwai shiga ta addinin musulunci wacce a tsarin koyarwa ta addinin musulunci kiran musulmi tana da wasu dokoki da ƙa'idoji to duk sigar da za ka sa a matsayinka na musulmi ka zama za ta rasa tsaraici ta ɓangaren abin da ya shafi kaurin yaji da ta ɓangaren gudun yadda aka ɗinka shi ya zama ɗin zai rage tsaraici wannan shi ne babban jigo na farko sannan abu na biyu kada kana namiji sutura ka sai iri ɗaya da ta mata don nan ya tsina namijin da yake kwaikwayon mata da matan da suke kwaikwayon maza a yanayin shiga ko magana kuma wasu to kada sutura ka ta zama irin ta mata kana namiji ko a mata zubin ɗinki irin na mata a hali ta namiji sannan daga cikin tsarin sutura addinin musulunci kada ta yi kama da ta kafirai kada sura ta zama kafirai aka sani da irin yanzu misali irin ulaman ta kawo gobe, ko ai an san da inda take an san da suwaye ko kuma ana san da muke sa da kanmu ko an san daga inda take kai ma ka san baka da kake da dan ba ka ke sallah isa ma kira ta ana sallah dan ba da da an san da da su ce ko ka biya ka baya to duk sura da ta zama to daga wajen Allah aka suka ko su suka ke da ita da musulunci bai yarje wa ɗansa isa wannan sutura sannan kada sutura ka da za ka sa ka zama gana nuna shuhura san a hannu illa dai ka yi ta fito kowa don ka zama wani in town da ake cewa musulunci bai yarda sutura mu musulmi ka zama kuma ka yi kasa da kanka bayan ka fi ƙarfin haka dan a rika kallon ka saboda wannan kalmar da kan naka da kai a kan stress kamar misali wanda zai je samu wando can ƙarshe sai a bar garan zamo da mu an gani da a kalmar shi bai da kowa yake kalle shi shi zai bar shi zamo da mu wannan zamo da sai ta kaga yan zamani ko ko kuma ga mutanen ba za yi a bauta a titi ya da sauransu to duk wani abu zai sa kai zama shukura ne musulunci bai yarda da ran mu'mini ta zama haka ma'ana su musulunci ba sannan sirrin musulmi na musulunci bai yarda da ƙetare irin na rafin ƙauri ko zuwa irin abin da ya kasance na zuciya wuta balbal an fahimta sannan musulunci bai yarda da za ka sa ɗauki hankalinka gurin aiwatar da wata bauta ta Allah ba kamar yadda manzo ya taɓa sanya sutura da take da zane zane kawai suna gama yake kai wannan sutura ku tafi ku je ku kawo in bijane ta abi jaham dai ta ba ta da kwalliya ko ba ta da zane zane wannan dan ta shagalta da ni ta kusa ta shagalta da ni a Allah kai ka sa wanda aka sa Ronaldo ta gaba ta ba kuma da Bravo yake kowa yake ka ɗau hankalin kanka ka ɗau na wani to tun da mace ka ka rika sutura wasu za ka sun sa amma ba zai iya rukuku ba sai yana kama yana ja ko ta an sunanta to wannan shi ne abin za ka kalla in dai suturar ka ta cika sharaɗan da musulunci ya shimfiɗa a suturar nomin to ka sa kakka ji ko da wani zai kalle ka domin kanka amma in ka amsa wannan sunan ba ko wannan ka'idodin ba to ka san da sani kuma ni ko da Allah ya sa kuma dina karatu ɗabi'ar inda na rayu ta kama har na je ne shekara ta hudu na gama karatu na irin wannan kayan da kuka gani a jiki na suna da kasawa irin wannan wuri da kuka gani da ita irin da na kasawa har na gama shekara hudu na na dawo in na bushi iska ina so sa dogon riga ina so sa dogon riga in sa kan kuma madina da bayan na je madina da bayan na da daga madina amma dai asali riga da saba sawa cikin da muka saba da ita ita nake ita nake sa to na ga cewa ta an kan da aka ce a musulunci an fara ko to da haka ba zan sa shat ba <laughs> ba za ta kira amma wanda ita wadda take ta sauka an zo rukun da hankalin ka kwance ido da ta hakkar hankalin ka kwance kuma ta maka tsiraici tana da kauri da abin da ya kama da haka ta amsa a irin wannan tsinkin da ake masa an masa ita a matsayin abin da jami'in ɗinsa ko an masa ita a matsayin kwaɗinsa amma ta raba tsiraici ina da tsiraici lafiya nan da mai cewa da ni da ya ba amma idan ɗauka kuma ya sa wannan ba zai sa hula ba kuma hula tana ƙara mai kira don za al'ummar da yake rayuwa ciki a to kuma a ne fa ya kamata ki tsaya in lura ko da shiga wasu ce ka auro kasa to in za ka ta kira ko zargi daraja ka to kakkai kai abin da zai rigi maka saboda zarar kai magana da wannan ma'aunin za a auna magana ta in ana kaddara ka cika to in kai magana ya ɗauki magana cikakke in ana da su kaskantacce ko soyayye to kai magana ma a layin wannan soyayya za na taɓa mu misali a baya tsaron nake jawa mana akwai alhaji ahmad dan tireda wani fitaccen ɗan kasuwa da aka a nan gwammaja ina cikin masu jawa wa sarki mai ci magana iji ya tsufa sosai lokacin kafin allah ya karɓi rayuwar da na wani lokaci na yi tafsiri a gidansa da azumi ke gaya mana yake cewa wata rana za a tafi masallacin juma'a na biyu ke ya saba yana da 'ya'yansa faɗan hula sai ɗaya daga cikin 'ya'yansa ya shiga cikin mota aka tafi masallaci ba hula dan kai ya gan shi sai kwanta a cikin mota sai da aka je da ya dace na hular da ya ciyaman tutar sai da ya ganda ya gani ta fita daga motar ta ɗauko hularsa ko kuma fara tafiya da shi sai da suka ja ka idan da sallah kai na ɗan sai kace ba a idan da sallah ɗan kuwa ku kula da takalman saboda masu zuwa ɗauke mana takalma masallaci kula da su da kyau galibin su zaku ga za su ɗauke na gane ka aba da tilar da kace to ka jigo to ka ga wannan abin ne da yake na cewa ga masu irin wannan tuhumar yadda suka namu idan abu ne da suka kima kuma har yau wani yake ga mana shi ma Allah ya masa rasuwa sunansa Kabir ya yi wa ma'aikin mu yarinta ta ɗinki ina adalcin sami shi ma yake cewa a lokacin da ya taso a kowane mutum da matarsa suna yin tuwon siyarwa to akan tura yara su karko idan sa ka da hula ko na gadar ta sai ce ka a karko maka saboda ya ai ka cika mutum ka san kimar ka sai ta ko ka fi shi tsawo in ya kanka ba wannan shiga ka rabo har ba da tura to ka ga yadda kimar mai wannan kuke a cikin al'umma kuma yanzu to tsari ko na abu za a zuwa aka ce za a tafi gurin surukai ko za a tafi gidan sarki ko za a tafi gidan gwamna ko kai ka san ba za ka tafi wannan ɗan shakkan ka ce da za ka je ganin sarki ko kana jin cewa eh wannan ba na ganin sarki ba wannan ba na ganin surukai ba ne idan ne kuma ganin Allah ba za ka wajen sallar ka da abin da ya kamata to dai kada mutum ya gane da wannan wannan shi ne abin da ke Sau da su shiga da da musulunci ana so kai shi da za ta ka kima da daraja kada taɓa wasu ainihin mutunci kada mu tsawata na za nan za mu tsaya sauran me yake cewa wannan a ba wanda ne wata tambayar na fara karanta ban fahimce ta ba an bi sannan a hankali an gano ciwon da yake yi a kowane dalili da yanzu ciwon idan mutum ya girme ka ba za ku haɗa sahu da shi ba a sallah babu dalili babu wata hujja addinin musulunci abin da ya nuna an zo masallaci a yi sahu da tsohon tukuk da saurayi da mai kuruciya in dai sahu ya da ku za su yi abin da musulunci shi faɗa shi ne sauran farko a samu masu basira da hankali da biyo liman don idan da za wani abu zai faru da shi ne zai buƙaci madadi shi idan mun fiya ta fita ta nan kuma kuma tasa to ana da wanda zai aiwatar da abin da ake buƙata sannan kuma sai wani abu ya faru da shi na kuskure ko na buƙata gyara daga su da suke nan sakamakon hankalin su da su da su da kuma wato ainihin ce wasu za su ga abin da ya kamata a cikin da limami an fahimta ko saboda haka wannan ne abin da ke amma in ka kama cewa wannan fitar da shekara sha biyu nan kuka kai mai shekara ko saba'in nan kuma kuka mai shekara talatin ko arba'in daidai ne a cikin ba wani matsala. Eh, na. yana da kyau a bayani hmm. wasu da mutum ya ya da yana buƙatar da ah. eh, na shi shek ne a cikin ka don ma wanda haka sun yi da su ya ta yi da kan da ta guda da don fa da wale kuskura fahimtar kuskura fahimtar mutum ya ɗauka cewar ba zai iya yin saboda wanda ya sanya kayan da suke shan ko kuma wato jacket ko kuma kwaf kuma kamata wani kuskuren fahimtar. ba musulunci ba sannan kuma zan da shafi cewar akwai mutanci wani abu wani ya fahimci wani abu ya doge a kai da kuma abin da ake korowa a musulunci ko ake aiwatarwa majority a bush duk inda kake duk inda kake rayuwa ba tare da ko wasu masu wata matsala ta su in ka fahimce shi da wannan in wani za ka iya wani ragar matsala su ne karata in ba za ka iya raga ba to sanin inda yake da yake yake ya ba ka damar sanin ya za ka zauna da shi an fahimci bayani yana ko ba sai a masallaci ba ko a zamantakewar yau da kullum Allah ya haɗa daga lokacin da kina son wata ɗabi'a da ba za ka iya saukar da shi da kai ko ba za ka iya tashi da gidanka ba naka ne ba na haya ba ne tun da ka san haka yake to ka halin mutum ka sha ba nan zama da shi kin na maka ba daɗi ko damuwar ka sai ta zama da sauki ce kai wannan haka Allah ya shi ina da abin da aka jarrabe ni da shi sai ka samu lafiya kai yawa da ta tsaye mulki na Yapa. Akwai da muke da na ne, zai zama a wani yana. Ya zai kama da yanzu misali kada Allah ya sa ka ya rufe wannan karatu da kai ka abin da wani wanda bai zo ya sani ba to yanayin mu'amalarka da sani da za a samu da za a samu a cikin wancan da bai wani abin da ka sani sannan kuma za ka san da yanzu ku da kuka zo nan duk gaba daya na gaba daya kuka zo kuka zauna neman wannan karatu irin yanayin karfin kudurin wani a kan karatu daban da na wani a kudin kanku wajen aiki da karatun wani biya wani an fahimta yana daga cikin abin da yake ake cewa gane ta fadlun lahi da la yasha bangaren masu zuwa ke wani ya wani wanda kula ma baya zuwa magana ya gaya ya fito wanda shaɗan yake da, muke ja saboda karamin imanin mu yana da alaƙa da rashin sanin addinin mu da aiki amma inda a ce yanzu da aka cika masallaci da aka tsaya shekara akwai karatun da muka fara nan da ai ba a cikin ma haka in ka kalli ma ruwa ɗan anan to amma a hakan ana yin ina bace na ba ka mutum da man ba ka da damu ba yana duk da haka wannan ya sa wato wannan bawan Allah Muhammad Sani Umar wannan magana da kuke muka taso yanzu da ita ya tuna min akwai ran da za mu zo mu zauna gaba da zai karatu sai mu ga ta shigo hawaye shafe shafe duk cikin sa yanzu waɗannan ne za su yi zauna tare ina raguwa kuma yayi yayi wani lokaci zo da gane ina da bawa to kai ba kamar ka ayi abin da aka yi da ko ke so shi na da saboda ta kai ka duk wanda ya ɗauki da annaba da manzanni ta ga zuwa wurin da suke mana to haka abubuwan kada haka idan abin da ya shafi wato al'amari irin wannan in ka ɗaukar da kima da muhimmanci da daraja to yanayin yadda kake abin da banbanci da wanda yake ɗauka kawai yayi ne karshe na zai karanci a ciya so ka littafi kaza kuma ka in haka tsarkin niyya da tsarkin wato aiki shi ne yake sa ake samun gaba gaba da kuma wato ainihin wayewa da kuma tabbacin a samun da kuma ka fatan mu Allah ya sa mu dace ubangiji Allah karfafe mu kare mu da karatun da fahimtar da aiki da shi wanda kuma aka fuskanci suna da rauni kai da kake zuwa dan shi dama dama daga dama dama naka za ka kokarin ya fito wani shira a same shi ko kuma a kokarin ka da kake da wanda suke karkashin ka ka ga ya za a yi masu tasowa su taso sai da yadda ku samu wato kulawa ga kan ko ka samu wayewar da wakin ko wanda suka gabace ka ba su same ta لأن الإسلام بدأت سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك